وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أنا أزن يلو ya ramadan ina da larubai azumi shi dinne jira na bi sallallahu alaihi biya kowace bai ko bai ceto rudin a daga su ko a tunanin gwadabi nan na birayi tattiya ebawiyar musulunci wani mini ya nemo bobeyin gayi na karatu ne bibiyi na wagwaji ya yi ariji karatun suratu yusuf har da ayayen mawabe duni na mai insha Allah karatu na ke tiya yayin rujo daidai nan nan iga culen ta ne bibe ya tiya annabi yusuf wani alayhi salam kemina annabi yusuf udon umbobe aminci su kuci bela elebe yunu nana ẹnu tí a fi payan ẹgbọ́nù dìde yééjì yìí na ma gbọ́nù dìde ó tí ó dùn rádá gbọ̀gá náà gbọ̀gbọ̀gbọ̀ kodagbaci na ji gwagana a na biyu su fude awacin agwagon yanzu e da wani sai masar ba nun gada ci da miya waziri wacce ko masar wani da e ba guda bayi cinukiya tsami biyu miya waziri wacce fitina daga wucin kya da fibe wa haje fitina tsakanin biyu sufo bin zage shi ji fata kuma bi cike kin gudun wa le allah ba wa ti zina ko ci gaddi ba ci ga tun ga ja ta tu ma da kurkuku ba ga bu gibe bayani da kurkuku annabi yusuf magan gwamna gwamna wa ajilan bayan sa ko ci na gwamna da kurkuku wọn bá fi sòkó yìí sòkó máa dúró gbọ ẹgbẹ wọn ti gbá aláwa ga èmi ní ara ẹrù dìbò kí wọn. بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا آياتنا يسجنونه حتى sun ma bada laun kagagancin ba tula ya zajiji hatula ya min ba da mara wal ayat zumana le dalili je kakayin ita gangwa na biyu su fuda ana ale dalili ne le ci ba karatun ci wannan wa ba dalilin mutuwa ne ko kuma la zuwa ya bi ne na ci ne ya gurunga ba su kunan so dalilin wuce ya wu ga gaiba na biyu su fuda to kun kuma wuki kuma ya ji a gaga na biyu su buli taka-taka wuya ya mawo da bulufe wato alama ya gan a fayan gbabe na duniya mai macile na nan amma wuce bai ji faruwa ki bai ji faruwa la yas junun na a ga lissa ga a ga su yusuf kada kurkuku a gun kada kurkuku a tahin arda lokacin duci babu gama jigaton ele ga ebe ji faruwa ina ma ele gu ji faruwa na ele ga da labari jipe bai ci dalilin da yiwuwa kwata ga annabi su fi da gwada bwana inda laifi ci ganna bwana ele gan abede mataki ne zaki jila daga na to alikawali jani gaga la illam ya fa'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-sagirin na to adi mataki na Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yake mu bo uki tawce ya izana Allah wa alam ina ma yi manufa nan su ku Allah wa alam ga gan <clears throat> aya lulu kurkuku babu lafiya ibuna aga jaci ni aga tula so ala ga mana pakiu kan ga ma aga le ga ga an zagi aga ta aga da wuziro ma Allahu alam so ibaga e kokoro jo a nabi yusuf lada da kurkuko ke mina energy faruwa yi kurkuku na ga Allah wa ga mina ayan rujibe ni ho ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأس حبلا تأكل طير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين الله تبارك وتعالى ودخل معه السجن فتيان بعرف قبا أتاك دكركك بالنبي يوسف بمعنى دليلنا لا لا كركك بها أتاك دكركك بي ale uzire kurkuku uziru wani su kwalla ma wuzi gidan kurko cile a ta tumina al'ummar nan za ki ku doku man jayo su kuma su ne da kurkuku za ki ibn taimiya na ga cule za ki ibn kayyima na a ta ta zamaye ne za ki a shek dina albani na sai na da kurkuku na so su kwa na biyu su fumace ne wahalu kurkuku da kalama wa sidil fataya bari ku ba ma gada kurku ko duyi ma kala ahadu ma zai nimi na ce gan inni a rani a asiru hamra miyele <clears throat> wato minana gami dage dage atu kala al'akhar da baci gan inni a rani a hamilu fauka ra'asi khubzan minana gami lakara ta ce mimbo hubzan ya masa na ma masa wuce ta kulu tsoro minu ɗargi fai gina na bitawe ne annabi yusufu ya yi labari ya fassara ya nagu baba na na yi nana ina na ka min almuksini lallai ya yi lewe ga wadda mini zane zai ji bolo-bolo na za ciriki da waga da fassara ne nan na yayi yau man ji da zan iza guba da e ba bayanin e ita masala ya nan nan e na guba ba nu ya mafari kafi bai ga wuce wato nan a ganye na na gamini suratu yusuf wana da <clears throat> na guta yau ya gigu ne da na mafari ga yana wuce wannan ga mai yanayi sanadiyya ya ta wato na bayani wannan nana don wule itsanji gobe ni gani be igidi <clears throat> beti bata umalaye aji su ta damu uce yananni na naucin manwaci ko a shek abdurrahman ibn nasir as-sadi fake ga wuce yana ga na yamma faru cina na biyu su sura na bebe na na wuce na biyu su funa na eh, eh, eh, ah, bago hmm. nga inno ito bago nga indo kan gaganci yagi ji tangi ale bayanin jina wace da babu yanayi miji fahimta bezo ita daga tubonin ke ibidigayi baba ita ci na <clears throat> yake ganin fela bayanin gayi gan enan na atututa tiyan hukunciyar tafkiri da tanifi wakacin lai balarabi ga yi gidi wa joga a shamsu uga tagwatu gidi ma wa ga adi shamsu wa ga ga ada shamsu adi shamsu we gon ebo ki bo yi muannas majazi so ebo go daga nan yi zagi gidi ga yi zagi ba ba laraba ji bona gidi ga kitin gi ban nan kamar na ya tsana da ganin ba gi balar ba ja go ga hada qamar so etsa nga gi kin gi baba babu na yi gobe ni ga cina Allah tabaraka wa ta'ala mu jafani ba kalma kawaki buya kawaki bu mai jamu ya kaukabu kaukabu mai muzakkar a samcin gwado daga yegi gobe ni na kwata ba ga yau enai mafari da wani ina ba cikin nana yi ganda ba ko ba aji bayanin ba ni da hana yan nauyo na talaka ji guba nana lokacin ni ma nawa bayani man da ci da wani <clears throat> kwale ga nana ga yana alhafiz ibn ibn kafir ugwa kana a gabe ada yana nan na a na igboro egon umaga doku doku yamman wace yin shi zanen ba ga bugatan wani ga ga wal mashuru inda al ma zakarna annahu ma ra'a ya manaman wa talaba tabirahu in na gane na ce ce man jona ga wuji guba na ji na fi kurkuko da yusuf yana annan na ina ma ya shi ni daga na magana ga kurkuku na a ci da ba na yusuf ga na yusuf ji bayani ya nu ya kemina a nuwa na ci sa na yusuf amma iga ba sun bayani na man da cije jina na ma bayani wucin wa ke ya ya bayani ba a to da ya tafi ba ibana e minimman wacce kwana ji <clears throat> ala bayani na bebe na wuga sahabin wacce ko ga abdullahi masud wai gaga enan na a kurkuku da ku ba na ja to tsaya a ga ma bi su faci halin mun jiga to in ga ji tabbata ga to tsaya a laifin wacce kondo ci jimin kabairu kabiratu min tumin kabairu ta ne dadi hadisin abul aska da ya ga wasu latin al aska nan su kuje da gandun ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna min azamil fira wanda min yiya ga mana na jibbata gana a yadda ya rajul ila ghairi abi e zubu shi shi un ga ga ji baba na mauna mauya za mu ci maun kayan jini bi bontin yo nya baci aw yuri aina wu ma lam tarawu e zulu we yi we nu le ya na ga wuna na mana zuni bi bontin yo aw kula la rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul ko ya zuga guta nabi a na zuta nabi yana nabi gano ga nabi ga zunubi gwanta da wani guta ga mana ayo na je ti ga mana jina sai bugu gon gaji tabbata ga ga mana zo waga amma nabi su ba ma chale a kabiratun jimin alkabaye a ga hadisi basare na nabi nan wuce ga gajin nan muhimmanci na dabo yayi nan ga yi ci iwa ga gan kuje tuwo da ba to yi kawai kuga ji tabbata ji ga zu ga manazu yi ga lefi yo na magu yi wani zendan ga shi shi wanda tsa ga mana ga wannan na mana ma lefi yo dabo na nabe ga gaman karaba fi ilmi kawo gana otona umade ga wasu wasu ke mini wuyana wanda ci like wanda ci libiyu ga manauci na wazin wuga ya fa kiyama kullifa yau yawmal kiyama abdu sha'ira daga na hadisi yin sunan zo wani wuga ya fa kiyama so kun waji za wuce tille gun la enyu mufi tufatul awazi na jishirin sunan tirmizi zina wuce ji bayanin ga yana alawo e kwabe ga annabi kwabe ga nena kinayatun an dawami tabibi kinaya na bai jin na bai saka saka ya gaza nawa da dawama azaba na gaji dawoma na kilo a gai banan garwa mu ci da bana na bai ga man kaza ba fi ru'ya fale ta bawa maqadahu fil nar minan nar zendo ga zu ga mana mine na na mutu wa ci bu mine na so bogo ruwa da bane ga ga aju foro ga yin guba da nan wa fi bebeji admi ce game da karshe hadisi mun ce ko ma yi fiyawa eh guba nan wa ta kuru ce ta da gubu fin a wa ayi fiyawa sun gala man imam man yan sunan da tirmizi gan na kinayu yo gada na lo azaba wa tiya so iwani da wani zandan do gaggagan don wunan na yi nuna na laifin yo kawo gake na bi wa bi gawa sun ya zana ba wani jiri ta bayani ya wani gazu ga mana yi wa na ciwo labiyu to na daba na ma Ke kem nun gayi na gawa ga gawa sa wa su ibi tile wasu sa so yi gaci wula itan na bani kin giba itan ni bujo eh, Afuwa, enan na kin giba enan ni bujo ki ya jini biyo inu yau guba na gada lokacin yawa na daga baza guba na fi kurkuku da na biyu sufi na wagu la ci wa gan na yi ni kun gada da na shi doye mun tona na biyu sufi na da guba ta ci ya na wa bai na ya goro na ci na guta yagi guni na ya ga nan ga gan na na ya ji ba ni na muyi daga baza gubo ka kayi moyo so wani wa gagan guba yi na bani a gagan wani gan na yau iga ke ci enan na lai zai dage ya etu gabaci ma gan wunan na gan wula karayen masa ta te kan kaga ya ce ni ci zagi so a yi wabe anabi yusuf wuji bayani ya nye nanna, na na guba ba man shiga kanun da aga ga ga yannan nan a yayin ba ga bago diga yin suratu rumu Allah tabaraka ta lai ga yi <clears throat> aya ga yi mana muku billai bil hari wan nahari ko min fadli inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un min ayan wa Allah ele lebe shi billai layl ilebe shi ko ele gidi na waga lele ba na waga bana tuba tana ba na mulki kada go go tuba tana ba na waga wato sa ganye wayi ba tana wadda daidai oke ba na wadda bina o madda daidai mini wo biya inda ci ma ji faruwa da goba ji obo ga wo biya wale aya na ci da bago ya soko me da zai na wani iza da ba koyo na wufe matsan iza da ba na wufe tigi iza da ba na wufe fahimma na kara za ci gusa kan ga lokaci na wainan nan waga kai wa me wa me ma iza da ba ko yana mu ken yi ban aya da bago inna fi zalika la ayatin li wuji guba na aya ga gani ne nan <clears throat> a mine bon cocho manji akali tafi sare te nan aji bayani ayi kizi ne wabe zanen na ne na wuce allah bayani ya zan da ci gan wuji fassaru ya wuye na na wa biyu ne mai jiji bayani wuce na ma ya fassara ya na na wa biyu ne so adabu saibin ru'ya dabo yi mafari ewa ga zanen na na na wuce saya zan ci na nga saya zane ji masoya na mu ba baci ga ji bayani nawa ya zane da rake ba wai jahilu ke yin bayana ma ya ta ci ga ji bayani nawa ban ba ma wuji ji da wa bi ji bayani ga ina na nana dana e ji bayani na ji su soci so kan ga ci ma nyeni ci wa zu ga mana e bayani na waga na bakin na waga na ga waji bayani ya zana ji fassara na so ga ji tabbata ga wuji ku ba na ji a ga mana zo ce ga a le doka wacce ko ni ba mini doka yan mini ladabi ne lagwa ya bayan na wani ga sun ya zana ga zuga mana da bumu bai cin akitan Allah na jiya na biyu sufu na ki a na biyu sufu ga bayani da nan قال ما يأتيكما طعام ka إلا متعتما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون annabi ga ya ci kuma ta'amu yanki ci alabiya ya tun zakani na lauya ya gina illa na ba'ti kuma bi tawili a face nige ya bayani nige ya fassara ne na nan qabla an ya'ti kuma la ati kuma ta'amun turzaqanihi illa na ba'ti kuma bi tawili qabla an ya'ti kuma tun ya gici labiya ya ni ka fassara jiyaye ne na nan su kwa ilimi wula ne iga cule ya ne mafa na anabi yusufu na na ile na siye karara ne huwa ga anabi yusufu ke ma na ya nga mala ula ga ci da baye gijin ku tafe kwaye balu da na balu tubo na amma daga lokacin ci lokacin balu kurkuku dana su ku tara da yanda ci jiyani mine na mutura bai na gayi su ko to gayi mine bayani na jujayi na ke tura gani be na wa ilman hukman wa ilman ko so ibajin e alkhairu da biya na biyu sufuwa ne uje na titaci kawai ya yi zubana a tatu ya zama ya cijin waji fasarawa kan ga zalika mimma allama ne rabbi uci karatu na coci mai lawu minan inni taraktu millata qaumin la yu'minun amma yake wa ga gan mi fa na da addini ya jama'a na jiji mani da Allahu ya na. wa hum bil akhirati hum kafirun zaga na jaji kafirci gan be bibe kiyamu yana in ko na zamu ci ta ta bona addini na zamu ci ta ci bona <clears throat> wa yaji kafirci be ko ci wata kwanci ba a tun wa ne bi su fita kwanci ba tu ga biyo واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون wattabatu millata abayi ya mai kewa ga gami ami ce addini ya baba ya miji da kwai miji ki annabi ibrahim na ki annabi ishaq na ki annabi yakuba na ya mi ce pa annabi ibrahim wi wi ya mi ko annabi ishaq yi da ko ah annabi yakuba yi baba e pa na je imanci e mi na je ke ti abu nu ga mi to da ti abu ta ti ubo Eh, ni fake kwa lugwa ma da na annu shirka billahi mai shai. ugu ya ya bai ugu na igiya dini na ugu na igiya alkhairi na ni latu e kwa so kona ugu ya ya ne ya lai fa Allah bacina zalika min fadlillahi alaina wuce mai baiwa ne so kona ugi yayin ina ugi fariya wa ala nas kemna muji yayin ugi ya zan da ci ya ci amma walakin aksara nas la yashkurun to ku da ku da hangi yadda jan amma ni Yusuf a daji iga cunai aya na shido na tuwanna ji daba na anabi su fugana kuma gungun wuje ti fuska ya fari boya ti fuska ya ji daboyo da ya zunga zalika min ma allama ne rabbi wa ilimi jiye ba min yi gan ji tike ina su kuma lawun yau wuke ya gabe min aya na iga daba na gan wuta kwaza ciriki ya kwayan da ko wujo min gwaragiwa ejin wa da su ko ya tiyana su ko jiyo na hadisi ya ji tabbata hadisi ya numan ibn bashir ga hannun biyar ta timon baro fonda tufe don ga mallam ya shukur kalil lam ya shukur kafir zana dajin ya so ya tini ma dai gibon ne so yuna nan ka so ya yi dan gurkun kuma dajin wa mallam ya shukuru nasa lam ya shukuru la zana dajin ya za hangi ya nan ya ni na dagwata da hangi dabu na nan ka so to na lani ma wuce za za wuce gibe kuma dajin ya kawai dajin a zawon gizaba da ya su kwa a ta haddusu bi a layi shukuru a na biga wa mafi gagami so ga su kwa ji ka zani ka zan su kwa gaji hannu ka zan su kwa gaji kyau kemgbe da bi su ke gada na ga ilimi na wuje na na wuje ga a masu kula wuyo mun mata kwada ciri zo e kwayan da ko wujo ba ta bai wa su ko wuyo zalika min fadlillahi alaina bai wuyo su ko wuje yi e ga dojin ga anabi ga wa fi gagami so yini mana su kujin a wani shukuru ya ji din yau watar ku ha kufu ya zubu shi shiga wani gaggai nisan wani na su kujin a wani eh wuje kaza sama ya ga fondo wuje kaza su kuji kaza a wuya su kuji kaza na muji a wani maga egwalu ya ga iri bai zuci alamu ya mana kagi ya yi gagajin a su kwa gamala kurani ga yi gawa amma bi ne mace rabbika fa haddith soko ga jini mawe ga izo kamu kwata awo ga soko jini mawe mini ne ji dabu yo <clears throat> so annabi yusufu bai ce jina wai dana wai jiwazi ade littafi da jiman jika yi nan kakayin <clears throat> na ji bayani kemini za gigana kemi na ma waga gigan zana yawo yawon zana yawo yawon bu yawo misali mini littafi wuce yawa da littafi ne ga kitabun futtiya nan wa manazil ifta yamman wace ko a sheikh muhammad suleiman al-ashkar <coughs> a da littafi ne ga risalatu adabil futtiya nan imam suti a da littafi mai jauzi a cinuka wai ga haufin futtiya nan irshadu ba da wani ila taysir li ijtihad ya ne, ita fi kaka ne wa yake mina wa giga gina ya kuma wa gagagi ke mina zana ya na ya wuce ya ne to yi gada misali kitabul futiya ya a shekla ashkar wai ji bayani ya yi gan ade na manje yi ga mura'atu alal mura'atu halil mustaftina zana giwo ganin aga wa giga kan dondo zanen giwa gani culai kemi na aluga ina nga jo nga fe taimako a wuce fi kemi na waya jinin iza e da bon ga odigan eh e ganu giwa da na wale ga gan alamu yoye batan da ci kai so wa ke da asali ya ba na batan wuci fe yi na waci ye batan wuci ko be ga ka to ganu giwa na ke misali doctor na

wawa gigan wacce yanayin wuce na gigan da lera na wa ga yi wuje wa a yi wuje gora wa da yin da ci latakin bezu wa wuce yi waye bezu kafin olu ya gano biyu wani kan da coco ma ya gano wawa giga na yana wuce biyu wani wa ya shi wuce hannun da ci wa da ya ju kayan wuce gama je ga usulubul hakimu ba da ga kurani bai biyu yas'alunaka anil ahilla qul ya mawaqitu lin nas wal hajj ina gbin anabi gani kai amma su kwa alaizi ya anabi bulu ya na wuje na bi gani ya sha mace da ya kayan kima na ina wa gida na jamimanca wa ga gin na wuje gan ebo ga wani tubuwa yoyo ma gbin anabi gana ya wuce so iga ciwulai e gana gbin bi yusufu na zane shi gbin gane shi mushiriki so wucewa ga wular da wutakin wuya ala fahimta musulunci a debezo ga addini na tazu alaka da su kuma lu tazu na wuge muhimmanci ga ga yana na gida na e ga yana na zuma bon abin sun gala mu ce la giba su kowa ke inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billah wa bil akhirati kafiru ya kafiri je kafirci ya musulunci ga goro musulunci ma mi gibu gi da wanda ko mi zo wata batu millata aba ibrahim eh wai sa kawai wa ku ce la bayanin waye te musulunci bayani na ya ti musulunci wannan ula zuwa tu gabe ya sabirin sijini a arbabun hmm. ya Sijin, ya yi gubaye miji ya kurkuku أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ba ya zuwa da ka taji mutafarriku na يدوك ka kayan a haji zaku ba wanda zaku ta dan gurkwa ya mutafarriku na ma ki kirkire ada zai zagwanya ya zuwa da ka ta domin wuce ji khairu gagge gan amillahu alwahidul qahar kace ya da ka ta nike alunga yi allahu alqahar da zai dundona kici gagan wale usulubu na anabi yusufu da bayan ga usulubu ya gaggen e ya gaggen na ma amfani na na ya gaggen na wani garadin ya gaggen na ga gaggen wai wagon waji takari ya shirka ya shirka je kwa ibo e ne ku ya yi wala zando ne wa gaggen wa mai jo na wada ji shirka ibo e na waga da shirka jiji ita ga aji kama wa hukutin na wa hunna wa hunna wa hunna ndo mai e, e, be bukatu amma wani gaga su ko guje ga wawo e zawayi ni? o wa wada bai zawayo wala dakata ni o buga wala wa dukwa ana wai gane da wani kwale ga mai zigan na yi uslubu nan Allah tabaraka wa ta'ala la yi mini surati zumar wani mai ga yi gaga daraba allahu matsalar rajulan fi shuraka wa mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamu eh so ko ji misali a yi zabagi fi shuraka wa mutashaki su na yi be dakatan na jiwu lafa su ko ba cina mutashaki su na man dakatan na jiyo adan wa be da ji adda sakwanya ai mutana ziwun ke ya so ji be da jiyo wa mai yi wa gogi wace da ta cabo na yi wa wutoto na yi wa ganna wajo na yi wayowo bukata yan dondo wa ga wala eh? wa rajulan salaman li rajul da zabagi na wuji na wuyi na wuyi ya zabagi ni kawai ya ni kawai yin dakatan su ko ga halayen sauya ne matsala in ba misali ku ba na gaji ni eh zana ga wanda dakata kamana wala buwa don zana majin dakata ni na wala wa da sauki eh? kan ga to tun waye gan dakatan na waje na wuyi Allah ga wala cajin dakatan sokoto ya jini wala mu ma ja'ala wa lakum fi dini min haraj so kula bai bai da don na addini ba addini ya sauki yo wato ya ju wato ke wo mo kan ci mu wake wake wa yawe ga gbanga ji fuki amana e mana ma wai wai je wai tiye ibada na wai ja so kona wuce ya ce a so ko ga alhamdulillah idan kwata ji tabbata Allah bal aktharu la ya'lamu ma gwa ko an ji ake ganne ya ele ga gawa gadin da ka takama eh wa ji albarka dundu a to gangan ce kama ngai wuda gbo waga jiyen na wa di amfani waga jiyen na wa di amfani ke waga gaba wata gugurku ya na na wanzu dana ina na bi su fe gana da wani yeye gimin naji kuti mu ya magaji wala ya tsogura ebe tun allahu ne alwahidul kahara ne ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون tuwa zai tawidi ne ga mata abu duna min duniya ya gini guba nazi Ina ya gaya ya wuzu ma Allah wani umfiya ne illa asma'an sun na jayo sannan tumu an tunwa ba uku ya tuka ta sun na gyautu ya tutun da kwai da shi gana ma an zara lawa biya min sulta su kuma lawa jan dobe ta ba so ko tun ga ya wa eh ga da mini sura ta kunyo in hiya illa asma'u samaitum wa antum wa aba'ukum ko ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma wal anfusu wa laqad ja'u min rabbihim al-huda ma Allah bi min sulta so ko chunga jando be tubwa wato e ga dabo na mumanci sarin filan hankali so ko yi tutari ne mai wa tari wai waga kandola yi ga ajin foron wulu shi jo foro na shiga ranar gai dalilin e gan na gai yaji gan kan na mai caji yaji kewa ga gaza da dizinu amma ga kafin kai fi fa fina fa <clears throat> yi gaɓe shi shi tiga Allah baraka wata ala ne lagos na kunkiya annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya shi tukumi bayani na kunkiya yake wa zan da ci kayi be alali zama ci mamma azar Allah biya min sultan so ku ci hujan do be yi ya. kashi waga qur'ani ke daga cabo da zo ba wani sunan shehu ne ta ga hamitu kashi daga bana hadisi tana da banu zo na da banu wani sunan shehu ya kaba ba ga wala no tuna to ki be biyo ma anzalallahu bi amin sulta musulunci addini ne ya tsari ya hujja daye da ya zaga da ya kundoci na gaggaga dole a gami cu dole a maga ya daji biyu na ma dole kaji ya dabi ya musulunci zala gumi ana kemi na ya lufi kin babu ba na wayi ga ci ga wayo dole a nabi a susun a nabi a gaga ijira gadda za ca ya kucin da ya kaze za mu a bebe mini ya gimi zo ya gbau amma ga ma'an biya misulta inil hukumu illa lilla hukunci dabuwa sai ya soko gudiga hukunce yo aji alugwa ne soko yau sai zane soko ga ke ya damu gato miyawo ya yi kpo ya hukunci na zima soko ya damu nan annabi muhammad annabi madiyan gwa wa mayin ti kwani lawa in huwa illa wahyi a sana annabi ga ke ganin soko kun ke ga gudiyan gwa amara Allah ta budu illa iya Allah wuji foro ga ya gaji ba da zan don da masayan wasu ko na ga ila ila illa Allah ba ne babun nan wuce tabi kiyo wuce tabi fi amara Allah ta budu wuce ila ila illa iya wuce bat illa Allah don zalika dinul qayyim na ga dini ya goro ndo ga ga wajin majin nana wa duka addini boro ga da nan walakin aksara nasu la ya'lamu amma doku doku da hangi jikiya eh doku da hangi jikiya ya ne gaga wadda a shishiwo ya tsamba ci ya ci tace na mai ga ya ci tace da nan eh ya ga ji ura a fa ya zo kwa be ya ya ma bata eh ka bu ji tun tun te ga ilu ga nan so ko tun tun wa mai ji wa maga kaza an do ci jiya zamu ci za dide musulunci gumiya wani mai jina wani ba na kasu na zamu ci bagun da na na ya hmm. in la iti ya ga ya lugan na gwayo ebo ne ya ga la to atu ya ga alu gwayo يا صاحبي السجن أما أحدكما وأما الآخر فيسلب تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان annabi su ce da bayani ya taganci ga ya sahibai sijini ya yi guba mai jiyan kuku. sai wazi jani ega ne gini ganci ne gashi yayi amma ahadu kuma ila zaini mine boye na gan wani dage na ye ina fassara ya ina nuna ga gangan wabe da fada ya ci wafe da dage ya ci fa yaski rabba um hamra wafe da dage ya tsoci tsoci ne dun fi kiyo ne dun fi ci alai gaga hadisi dabu mutafaqu alai hadisin al-imam bukhari da muslim abu hurairah gube <clears throat> ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yakul ahadukum iski rabbaka zainin ne bun ga gaga ya coci wani wafima da julfin dakata ma ko kuma a tuyi rabbaka ya coci wani cigi wai gini fiye ya ndaka ta wani gici gima wadda rabbaka an daka ta fani eh, uya isa wai gini fi gan ndaka ta wadda rabbaka a to fani in ya haske gajin amfani bai kalmar rabbu rabbu ya ndaka ta ma wala ya kul kuma rabbi zai ni ne mun gashi shi wa ga gan daka ta mu nan ga rabbi so ce mu ma wani ya kule na waga nan gaga sayidi sayidi waga ga gaga rabbi ma ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga gaga sayidi ma nan da aka taba gaga maulaya wala yakul ahadukum abdi a can da aka taji ma ga lagwaje gaga mujimi da nama mujimi ba gida nama wa amati ko mujimi za gidana nama wani ya kule na waga nan gaja fadin kalma abdu bi matima ma ko gaga fataya ba rufu mi dana na na gaza mu ci ci ci gana so ko ga wadda kala ma wasu zin fata ya na ma na fata ya nu ci wuji guba wuji to a wada guba a ga kwa fata ya ne ibana kalmar fata mai da zai ma na wuji amma annabi wa ga ga fe da afani bi abdu ya wuji wuji ba gima ko fata eh, eh, a matu ya wuji yin gima sai wani ga ishara na waje lo ba Allah ga wuji Allah to kaga wa ga abdu abdullah amatullah amma ya gaza zawanjo daga fatawu eh? fatatu wani zage ga fatatu wani ba da ga fatawu ko kuma ga gulamu man shiga wagacin hadisi na lai annabi nan ga gaji amfani da kalmar rabbi yanda ka tamu annabi yusuf ma amfani jibin ga fa iski rabbahu hamra. a ga ki fahimta na wa abu a ga nga nayu na kwamfayin wuji nayu mu ya nayu tanziyo ina wala man ji tuke nayu tanziyo na annabi wato ga da mina hadisin da cewa na wai ya walla ashratu sa'a yayina uga anta lidal amatu rabbataha ale rabbatu mu muannafi ya rabbu so annabi wato amfani ji duwi so bogo ki annabi wa gugu ga gaga e bala da biye mi so iga gaga ma ma'ana yi gagaga sayidu eh, sayidi maulaya ugegan kasa ne da ba wa malata wuto ci jan amfani da kalma a matuye ne ti fata kai na yau sai bago yana annabi su fi jina jeju yau annabi su koyo gani ji masu mu na mayo ake ayi bi laifin su da bayan su koya hmm, rama su kunu ji tabbatu ya so anabi su fayan yin ke kwani da wani wajen nan na gan wai dage ya eci toci yawai bi ma nan daga can yawai eju mai wada a tiya kurkuku ba fi da dage ya eci da fada yawa gumi ni da wani wa amma na akar amma wani zabaciye na gan wunan na gan wula masa tateo elugi be zagina da hukuncin wani fayu sulabu a da fasa amma gun fasa mafata kulu ta rumin rasiyi elugi ya fe be ku bi al'amurin da fi tastaftiya lamari ne wa fatawa tubona hukuncin wa bata ni yana wuna da fe ganna na su kwa guga na bi ci ga ku da al'amru ladhi fi tastaftiyan wanda mine na man da ci juda bi a ci ga ba toyo kompani a ta na tsa anan mun da ci ga annabi yusuf ya la bayani na laya wuce ga yabana tsana tsana amma da wani lawa ga gan hukuncin na fedwani waga nan na a to ga bin ga ya ce na wannan wannan inda ga ji tabbata yau Hmm. so uh, a ne gaga misali hadisin nan uh, aya nan wuce tabbata ya ni da wani ke annabi yusuf alayhi salam wajina da fassara ya nan su kwa turiya abokibo yanayi ga ya ce zaguba na wani abiyati مكتوبة وقال للذي ظن أنه ناج منه مسكون عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني باقا بو نبي يوسف واغا غني بي نتي تون باي eh zannan na bani zannan yake eh na tutun waye kika je gagan ga gagwa minu wa na jo wa ga dogo kurni inda rabbika da tumiye eba da aka ta ugbo echi ebe na echi wa gun ga ọkada tumi ga wujin da ci madaba na wabe da kurkuku wana ebe a ya gani ala chale kigana hmm na da tu eba tu na suku fa an sawu shaytanu dhikra rabbi shetan ya tambace tu upana wa fa na tuna yetu na tupana falabitha fi sijin bi da sinin a ciga annabi su da fedu na mini kurkuku e ya ndo cijo man jiga bi da na waye na gaguta wa maguguwa ya ji na ciga ya guta ba Allahu alam ah, na ciga ya na gaci na yau so na e na gayi fassara ya na bacicin na annabi yusufu yanan alayhi salam kafin noye goro na ma bayi la eti sin bin ba abun nan ma da muhimmanci sarai na doku doku age ga ganyen na yake na sokojin annabi muhammadu na yara age ga ganyen na ya fayi fatan guda ba annabi yusufu a ci nga su kuki tan yayi tiye na no ife ji bayani no amma ubu yi te e na gina e bayan na fassara e na na watakila ka bayana ga kudwa e tuci gabo ya na no ga a imam bukhari al-imam bukhari wanda babu da cinwa ga babu ta'biru uya ba da salatu subh babu ne ji bayani yake muna ne da azu shi shishi annabi da ji sallama ya asuba mu ce jin afkaru hadu ma yake ta jama'i zimi ne ba na ciwo ndo wani gane nan na ganu na kaza annabi akai ji bayani ya sallallahu alaihi wasallam a ci da annabi aji bojon har ma mini ruwaya hadisi ya jundub bin samra eh, yi samratu bin jundub ya kan hadisi ya samratu bin ko. Wai ga yi wuga kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma yukfiru an yakula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum ru'ya laila. ga mine na nabi ya kwanja su ban don dono di samrat ibn jundub hadisi na hadisi sai bukhari amma wa gano da bi sali na wato babu ya tari mulkazibu ga imam nawawi lube hadisi wani kwasarai na amu da amfani sarai ne alami fona ebo ida bi pe giba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ga asubaju wa ajma da sahabuji zimi ne bona na tuwo aga ji bayani ji bayani ji bayani wuce ya fassara injiya fondo ci dabo <clears throat> a gan zabagin da ci na anabi diga zina na mine ba tuwo na zabagin ci gai wuna ci tuko waya na nuna bai fasara na jini sallallahu alaihi wasallam gan wuna na gan wune zullata ye tantufus tantufus samna wal asal wuna na gan wune ke yo girgijiye wa kawuru girgizin ganci na kawuru dana wuci fe ciye mi tonton yi uma fe ciye fu tonton tontonyi girgije ciye fu tonton yi uma cin emi tonton yi, ga ya tantufo fara nasa ya takaffafu min ha wuci la zaji ya ganci a tafe gudu a fe da goyi funna fe da goyi min na fe mu ndị na arna kuntuna ndị omu funi fal za zamu ci na jago na doku zamu ci na majago na fal mustaqil na ci dai jago a ga dai wuce kwaya ndị do dai gona kuna uga mu da mini ba kwali wuce wani ci zagi da kemina mini goye fude min ne na wa idha sababu wasil min al-ardi ila sama wa le baya ta daga sama Eh, daga kimbo har bai sama ya eh, gbafa wato na ya gbanna ta daga kimbo har bai sama yana wigancin wucilewa na biye sallallahu alaihi wasallam wagwa su ya gbanna ya gbanna na wala wasu ganci na wace fe gunda fiti fiti har sama nga wike eleza ba gindo ce kya gwa su ya gbanna wuto fiti ba na wata sama wani wa mituwe nke da zaba gina ce ke gwasun egban nan wa guda sama nga mu bela zaba gina ce mu dai la gwasun egban nan cikin wa gulo egban feza egban zani nke fe le da gozu na egban wafi agban wafi ani sana bakar ga ya rasulullahi ni je je nan nan sana Abakar fe da gu annabi uga wuje je ganna e, e, ne ne e, je na uji uda fasaru <clears throat> ya rasulullah bi abi anta wa ummi annabi giba no giya mina misaje guga to baba ni uto yi guga to nan ni uto amu wa ne do lofu sallallahu je na mi yanzu kuti bai bẹ̀ wa ba mi wala mi wà dá mi wọlá fọ́sára ní nan náà ná ya yẹ yẹn páyìn náà yẹ ègbín náà máa nana tó àyà níbi náà yà. wakala sallallahu alaihi wasallam nabi kato ogurwa afasara ya fa kana suna bakar ga azulla ke yo girgiji na go walle ci kan kai wuruna na fal islam musulunci da wani wa amma alladhi yantifu min al asal wa saman amma ina ogo wale ti fe ci efu be mi tonton yina qur'ani yo wal ne da musulunci wani ga fe ci efu be daga girgiji bo halawatuhu tantifu fal mustaghfiru min al qur'an wal wale zan be ci albarkan kurani na alaka ɗan dan gurkun ayo zamu ci madege alaka su so angala zando ci e fun ci ga fe tora no de ga fe to na ci man a ga ga de jun kwa ya ni ji sana bakari ji fasara wa amma sababul wasil amma ya gbana ta daga kimbolo sama dana bayani da nan fal haqqu alladhi anta alayhi ga gaskiya na wata tuba na annabi muhammadu gaskiya wuce mudazin wa wa illa daga yajin wa illa da gube su kai sama zaba gina mu wule cilawa sun ya gbanna daga kimbolo sama ta mi tuwa na nga iza na da ta zuma bo kawo da daba ana to wuce ya gban wuce gan alawa sun ya gaskiya zaba gina mu gun lebe wagwa sun ya gbanna to wuce ipa ni ga ya da ya da zato a ci ga to ya taci na to ma bai zagban da na fitina da sai amma a duye fi ya rasulullahi fa akhbirni ya mi labari ba fasara na jinge asabtu am aqtatu na ji daidai kashi na ci bici cutu kowai jina anabi wani anabi ga asabta ba dan wa ji daidai ba da zo wa aqtata ba dan wa ma ci bici ba da zo قال بابا سنا بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت ya rasulullah miji kuti bai sokwe kai gami ya bayani ba ne mai gaci bisi ne kala na bi ga la tuksin gaji kuti ne e da na zo rikici ta ake to mai ji annabi dan ji bayani ga bicinu cina dana kuma kuti ji don annabi wa gami ya bayani ba ne mai gaci bicina bi musu sun annabi da gogo ga shi kuti mu annabi ban gaba ya ba ga bo mun da ci gan wa ga ci fatul bar ne alhafiz ibn ajari ga gan mun da ci gan annabi sallallahu alaihi wasallam ji bayanin da cha e bona bicinu cinu wuja alaka gan da fassara na wujina ya e na bicinu cinu annabi ce ga gonan yi wa kudu ya ni ni ya gigan wani gwami ya sha wa kudu bai na ma wake ya je ya zo na wake a kutiji na me ga wani ga waci bici na wake a kutiji ga sai mi ga ya sai mi ga bayani ji bici cin wadon ina ji fahimta goyi bici cin sai na fakar na da wani amma da ya kuskure ga da fassaru na bi ga bayani ji so sunu suna wuce ga ga fassara na ujiyan ya nana uzirin dole ya <clears throat> wato ah, hadisi na yi kayetu ya samratu bin jundub nan mai sai bukhari hadisi moyo na imamu na wa Allah da min ya hmm, riyadu yi na wani e inan da ci ya na bin nan sallallahu alaihi wasallam a su bayan fogan wuda ya je da wuce ya ga gan hal ra'a ahadun minkum ruya hada zai nana mine ya boyi nan ya shi zuwa na fayakusu alayhi man sha Allah an yakusa ibo da na ga nan mu da bu ni ni bu fasara ki mu da yi jina ga nan nan babu ani mutum Muhammadu nan nan annabi ci laye na ma fasar wuji ebe ah, ah, e e na waye ayi ni guca na iga bayani ji fiti-fiti kwakwaro gi ina na ale anabi don wunana ina e lawun da muhimmanci na karatu da boya yi nan yaji na ipe taunci ne na nan ga wunan foga wuce guni ya mi pedo shi annabi sallallahu alaihi wasallam hmm, ga wunana ga zaguba ba bawun ade tuba wa gan bi da udon wa mi to ga mu be da le zai ba nan we lu bi ayin nan da le za ba ya le cici zawar ci gici tubo mu ta taku la ka taku mu ci ko mu ci da zofi uto e tu fe la e ti me la taku na fe turuburubu fe lo zabagin na na zata ku fi na tewa na wami tuta ku rubun na felo mu da ta la. ina luji na ube tun eti na lada na kya ge nke ata kunna labe nke azubu ti obe wa ayela ufe buruburubu nke da nke ye ta kunna na ina na eti zanu kya ge a ci ga wa ji tufe ji gibo wuce giza kuba na na na na we ga wudu da wuce da le baro ne na wuce gaga ki no a ga bida e, nga wani ke lo wuke da hali zabage ake fara a kpata yakin wuke ne da ya titi tubo nwa ya tugila nye mkpa wuti fe zofi bee eye wuke zofi e eti e kpe pe nga zofi we gboro ba ga ga ala wọn kà sẹ wọn yẹ pátá wọn zọ wọn agọ yẹ gbọdọ náà lànà wọn ti kẹ àgé pátá àlàkẹ́ntì wọn kẹ àwọn ìṣẹ̀dá yẹ gbọdọ wọn kà zọ fi yẹ na wọn nìkan náà yọ nàtí wọn kà lànà wọn kẹ wọn kẹ lu wọn ti ziyi ziyi a. nke bedale nance wacce kwaye gikini ba gi ta yi zagi ga fibo finance wuce boye na taba a mai guda na ya guma yi fata fibo wuce gara ziji mai ji eji azaba fina a ce kogu hannu ne a gabi da nwamitwa wuke da ne nuwaye nuwayi juru kun wuyo nuhu mai juru cewa ga yi gyanar kyayin wuyo wọn de baagi na ce gunuwa nin na wai ginuwa ko sun ya ganci wọn de ga baagi na ce wata ku yi tujiji dan guru ko je gbaru bo wune ginuwa ya no juru na ganci na mun ga da zamu ci tun ka saba na baagi na shi bai ta ku yi na watiya wa mi supe wuna ta ku yi tuko na wace ta ku ni da don mi so wuna na wa ta ku na yi bayan da ni nke afu ah, da nuwa bin fada binu kuka jira ka da nke kya ti abe nda abịba ban ta ku yitu bona nda ne che ta fu che ku mi so nke da n'ụwa be zino gabida a gabida shikenan nga nke da alaba gindo ce mu ciule na mu zubacha kira wanja wumale eh? energy tubo nugu bara na na zuma yi gina ci zane sani zane za sokowo sani zi gina ni bene a gabi da misafi ne nirwa na adiga wuce a san wuga wato da wani nga wuke ebe da leza yau <clears throat> gi bata bata na mafulawa amma ke jana bata yi yana ya kake wuci da le zaba gi ya gita ce fulawa no mu kwasarai wuci wule na etu har da saman wuyo goba gi zaba gi na ga ce gi zakan gi mu wuce gaga ziji ziji da nani mu da ba kwaran na goba ni no a gabi da mu da ba kwaye zan mu da alo eji wuci kwando eji wuce ha tutu mai zinare ba zarfe eji wuce a ce gama ga ya mi wadana ga mu je wa gama ga daga lokaci latin na waga dabona amma bayanin lugowo ne na jole ko na ko mutu a ina annabawa jifata wa yiwo so malaika guba ta da zabe wai da shi ganci da nan ina eh, ja wannan nufata da na akika yo gama na daba ta fasara yanzu yi mafari <clears throat> zaga na waga wale zaga na wale a tafiya lata ku fe rubuce ranar zaunci kurani fitubu umarun kurani da harun abatan wakatu kurani ji umarun da harun abatan ngala ce a gaba ce fita ku dunci ta ku e ga Allah eh ta ku fe fida ina e la gaji da ta ku yi a agebe so azaba ye tanu wa fe wo be tin afe la me be shin ga gajin azaba fu kiyama zaba gina wole a la yu be patu ye lo be jina uti ga zaba gina <clears throat> gama na wajitu a ci ga azabu ci ga ya azaba yi gama na zuci fu kiyama ba gibe da gina jo gan wole ya fu eh a ci fi mini na ciyam da ciwo a ci fe guna fi a ci fe murana. aga izime ji ba to yin zaki shi wani da ba gina ga wale uji ya wa shawa wa wuce le zini wali wa chule wa bayane umai na guje goro na e, ngai malaika na? za ba gina wale wupa uti da tace bata wani eh bata wuce no de fly dan guruko e giza kan jin chamu gobana da ko anabi ibrahim ga dan wani wani giza kan gina da goba da goba jubana aga giza kan gina jijin hajira ala jibali gyana igiza kan je musulmi ji da ka da a nabi ibrahim nabi ibrahim ga ce kpawo. a gana a are gaci annabi sabin nabi eh, dai ji bayani ya sabi ji sabi ji ga ya rasulallah wa wuladun mushriki to to ya ji mushriki masu kun a zakan ji na mushriki ji mana ba ya lo nabi ga to a to zakan ya ya lafiyin da adami ne gina ji ibrahim a kwana ba wannan na mafi waya eh aha yin nuwago da fufu ne da fufu a gan gari zane giri bana shashawai biyo sai na gajin a zaba fuke amai na da wani egi àwọn àfẹ́ fò fẹ́ gbẹ́un àti àfẹ́ òkúta kò fún gbàkúmọ́ sọkúnkún tí yìí su kwali bebe da gema eh, titunan da zabon a gurgudu ne jini su kwan fi busu ko <clears throat> fana da nake gaba su kwa ce a ciki ba su ko na yau gina ne su kwai da takin abu da yi gaba caji daidai na kwaɗe ya <clears throat> su koyo a su kuka yi cinu gawa mana inda ci da ba ga wani jina da na yi jiyan don da wasu kuka yi cinu jiwon wani gama jiyan bani ga gan ate bici cewa na ikon bayi yora ke bayi moro ne ba ga faran su ko su ku su ku fagani bi ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh